'yan makaranta talibai ma'aikatun banki da sauransu kai abun na da yawa idan aka duba adilin jama'ar da ke fuskantar cin zarafi ta hanyar neman yin lalata a cikin makarantunsu da ma'aikatun daban-daban kamar yadda goja maimuna gazibo ta bayyana ta kuma ƙara da cewa waɗanda abin ya shafa na iya kai ƙara kuma su samu biyan bukata. Wasu mutane na amfani da matsayinsu na cikin aiki suna cin zarafin jama'a ko maza ko mata ta hanyar nuna bukatar yin lalata da su. Doka ta ce duk mutumin da ya yi amfani da matsayin shi ya nemi cin mutuncin ma'aikacin nashi don ya samu biyan bukata to yana iya fuskantar hukunci na zaman kurkuku na watanni uku zuwa shida tare da diyar jika goma zuwa jika ɗari. Wannan na nuna cewar ɗaliban da ke aikin wucin gadi a cikin ma'aikatu daban-daban ko kuma wasu masu aikin tafareta ko kuma lauya da sauransu wanda shugabannin nasu ke nuna musu wariya saboda matan sun ki ba su haɗin kai to hanan suna iya su kai karansu haka zalika idan ɗan gida ya yi karar mai gidan shi na kut da kut to nan fa mai gidan nashi zai biya diyar shika ɗari biyu da kuma zaman kurkuku na watanni uku zuwa shekara ɗaya abun lura a nan shine duk ma'aikaci namiji ko mace da fuskanci cin zarafi ta hanyar lalata na iya neman hakkin shi a shari'ance wato yana iya tambayar diya ta kudade masu yawa wanda suka kai miliyan goma ko kuma ɗari ko ma da hakan nan wannan kuma ya danganta da aikin na mai gidan nashi. Misalin in mai gida mace ko namiji ba su bayyana bukatar su kiri-kiri ba sai dai ma'aikacin ya lura da wata takura ko wata wariya shin mi wannan yake nihi wannan shine ake ce ma bita da kulle abun yi a nan shine bin sharuɗan kundin aiki. Babu mai gidan da doka ta bashi izini ya ci zarafin ma'aikacin nashi. To idan kuka yi karan shi babu wata cikakkiyar shaida to nan ma fa doka za ta yi watsi da karan da kuka yi. Na sha taimaka ma 'yan makaranta mata da dama da mushannin nasu ke neman cin zarafin su ta hanyar neman yin lalata da su don su ba su Mi doka ta tanada idan wanda aka yi kara ya kawo shaidar cewa an mishi kazahi. Kuna iya iya fuskantar zaman kurkuku idan kuka ma mai gidan naku kazahi saboda ba ku da ikon yin wannan zai ma iya yin karar ku har ma kuma ya tambidiya domin kun bata mishi suna.